Zabura ta saba'in da tara Zabura ta Asaf Ya Allah, al'ummai sun mamaye gādonka, sun ƙazantar da haikalinka mai tsarki, sun bar urshalima kufai, sun ba da gawawwakin bayinka kamar abinci ga tsuntsayen sararin sama, naman jikin tsarkakanka ga namun jejin duniya. sun zubar da jini kamar ruwa ko'ina a Urushalima, kuma babu wani da zai binne matattu, mun zama abin reni ga maƙwabta, abin ba'a da reni ga waɗanda suke kewaye da mu, har yaushe, ya Ubangiji, za ka yi ta fushi, har abada ne? Har yaushe kishinka zai yi ta ƙuna kamar wuta? Ka zuba fushinka a kan al'umman da ba su yarda da kai ba, a kan mulkokin da ba sa kira bisa sunanka, gama sun cinye Yaƙub suka lalatar da ƙasar zamansa; kada ka riƙe zunubai kakanni a kanmu, bari jin ƙanka ya zo da sauri ya sadu da mu. Gama mun fid da zuciya sarai; ka taimake mu, ya Allah Mai Cetonmu, saboda ɗaukakar sunanka; ka cece mu ka kuma gafarta mana zunubanmu saboda sunanka, don me al'ummai za su ce, Ina Allahnsu yake?’ A idanunmu ka sanar wa al'ummai cewa kana ɗaukan fansar jinin bayinka da aka zubar; bari nishe nishen ’yan kurkuku su zo gabanka, ta wurin ƙarfin hannunka ka kiyaye waɗanda aka yanke wa hukuncin mutuwa, ka sāka a cinyoyin maƙwabtanmu sau bakwai, zage zagen da suka yi ta yi maka, ya Ubangiji, sa'an nan mu mutanenka, tumakin makiyayarka, za mu yabe ka har abada. daga tsara zuwa tsara za mu yi ta ba da labarin yabonka.